والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، وأما ما تختلف فيه الحالات في تمسك به amma abinda halaye ke sabawa wajen yaban mutum da shi da da bi sababihi da yin alfahari da sababin shi a tafsir ya wa tabdil ajali tabdil ajali da fifiko saboda shi yin fifiko saboda shi kasratul mal kamar yawan dukiya ko baka ba shin yawan dukiya yabo ne ala itlaq ko kuma fi tafsir na'am na'am fa sahibuhu ala al-jumla mu'azzam 'inda al-'amla wato ma'abucin dukiya a dunkule abin girmamawa ne wajen hamawa da ya kari ha ta wasulan ubihi ila hajjati saboda su amawa sun kudurce wato mai kudi kudi na sadar da mutum zuwa ga bukatun shi idan kana da kudi duk wasu abubuwa na bukatun ka zaka iya biya kuma kunihi fi agrabi da kuma ba shi dama wajen cimma burin sa ko idan mutum na da kudi da abin da yake nema zai samu daman yi cikin sauki wa illa falaisa fadilatu bi nafsi in ba haka ba ai shi kudi falaisa fadilatan falaisa huwa fadilatan shi ba falala bane shi karan kansa an gane ku karan kansa asali yawan dukiya ba falala bane فمتى كان بهذه الصورة صاحبه منفقا له wato duk sanda ya kasance da wannan sura kuma ya zama sahibu munfaqal am ah, ah, munfaqal lahu fi muhimmati ya zama shi yana iya biyan bukatansa da biyan bukatan muhimman abubuwansa su fi eh, min yi wa amle da kuma muhimman abubuwa na manufar shi da burinsa yana iya biyan su cikin sauki sarrifuhu fi mawadhihi kuma yana sarrafa su a wuraren su mushtariyan bihin al wa kuma yana yana siyan daukaka da shi yana amfani da dukiyarsa ya siya daukaka misali ya gina masallatai ya taimaki talakawa ya taimaki marayu ya taimaki addininsa kaga yana siyan mai mushtariyan bihi al-ma'ali wa sana al-hasan yana siyan ainihin daukaka da kuma yabo mai kyau da su manzilatu fil qulub da kuma matsayi a cikin zakata ko zai samu matsayi a cikin zakatan mutane za su shi al-manzilatu fil qulub na kana fadilatu fi sahibihi yawa idan dukiya ya zama haka to ya zama to falala ga A inda ahli duniya kuma falala ga mutanen a wajen mutanen duniya gaba daya ya sarrafa hu fi wujuhil bir idan ya sarrafa dukiya a cikin fuskoki na da'a na anfaqahu fi sabilil khair fi subulil khair fi subulil khair na ya fakin dukiya ya kashe dukiya a cikin hanyoyin alkhairi wa qasada bi zalika Allah ta'ala kuma yayi nufin Allah da shi an gane ku Ya yi nufin Allah subhanahu wata'ala da dar al-akhirah yayi nufin gidan lahira da shi Ya fadilatu ana fadilatu inda kana fadilatan inda fadilatan inda kullu hal ya zama falala a wajen kowa da kowane hali ko ba ba hmm. a irin wajen kowa da mutanen kirki da na banza kowa sai ya yabe shi mata kana sahibuhu mumsik sahibuhu mumsikan la amma in ya zama to ma abocin dukiya gashi da dukiya da yawa amma irin marowacin nan ne an gane wannan hari wato ya zama kamar dukiyar da kudu ya rike dukiyar bai ba kowa ghayr muwajjihin wujuha ghayr muwajjihi wujuha ya zama baya fuskantar da dukiya zuwa ga inda ya dace ya amfani da shi harisan ala jam'i kawai yana kwaɗayi ne wajen tara dukiya ka za ku mutane irin wannan mutum yana kwaɗayi ya ta tara dukiya yana siyan gidaje yana kaza yana kaza akwai wani bawan Allah wanda ba zan faɗi sunan shi ba yanzu ya rasu an ce wallahi saboda rike dukiya ya bar dukiya a wani banki har sai da ya manta dukiyar nan yana ta ambaliya yana ta ambaliya har mutanen banki suna magana ko mutumin nan ya rasu ne ko mutumin nan ya manta ne zai zuwa ya tambaya yana da kuɗi a bankuna bankuna a akwai banki ma da ya manta ya eh, banza da bankin ba wai ya manta ba da yana sane kawai saboda kasancewar dukiyan baya cin dukiyan kawai ya ajiye ne sai bankuna suka kai kace wai bai bukatar dukiyan ne ko yaya inda ba gano wannan sai ce musu yana bukata ya ake kayan shi ne yanzu da ana samun irin wannan mutum mai kwaɗayin tara dukiya baya taimakon baya shi baya cin dukiyan ba za ka ga alamar cin dukiyan a jikin shi ba sannan ƴaƴan shi ba sa ci dangin shi ba sa ci al'umma ba sa ci kawai ya tara dukiyan ne kawai wato ya mutu ya bar dukiyan irin nan gaba yaran za su za su gada wannan shi ne yara ke kira mai gadi babansu mai gaji ne bi ma'ana babansu yana tara musu dukiya nan gaba kawai yaran za su kwashi ga rabarsa wa iyaz billah adat kasratuhu kal adat to irin wannan yawan dukiya irin wannan yana koma kaman babu ne ko sai hmm. koma kaman babu dukiya tunda ya tara dukiyan dukiya nan bai taimakon addininsa bai taimakon al'umma bai taimakon ƴaƴansa bai taimakon ruwa to me amfanin dukiyan kaman babu ana man kasance da yana kasancewa na kasu ne ga ma'abocinsa hmm, walam yaqif bihi ala jadad salama kuma dukiyar nan ba zai tsayar da shi akan akan hanyar nan na aminci ba dukiyar nan ba zai kai shi zuwa ga tudun nasira ba hanyar aminci bal auka bi quwwati quwwati a dukiyar zai aukar da wannan mutumin cikin rami na halaka laziratul zuh wato kaskanci zai zai auka da shi cikin ramin nan na kaskancin rowa ramin nan na kaskancin rowa wa mazammatin nadama da kuma abin zargi na nadama eh nadala eh mazamma nadala eh da kuma da kuma abin zargi na ainihin kaskanci wa tabaddu bil mal laysa saboda a takaice yaban dukiya ba wani shi karan kansa dukiyan ba ne abin da ake yi da dukiyan shi ke hukunta yaban dukiya ko rashin yabansa wani ta wasu bihi ila gairi. a shi dukiya ana yaban shi ne saboda saduwa da shi zuwa ga wani zabo dukiya ya sadar da kai zuwa ga taimakon addininka taimakon al'umma taimakon ainihin sauran mutane misali an gane ku da kuma yin infakin shi inda ya dace tasrifihi fi mutasarrifati da kuma sarrafa shi a inda ya dace a sarrafa shi wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam utiya khaza'in al-ard a khaza'in al-ard manzon mu sallallahu alaihi wasallam an bashi ainihin taska na ƙasa wa mafatihun bil an bashi mabuda an bashi mabudi na garuruwa na an halarta masa ganimomi kuti alaihi fi hayatihi biladil hijaz an bude masa an masa fatahi a cikin rayuwarsa an masa fatahi na garuruwan hijaz wal yaman garuruwan yaman wa jami'ul jazira jaziratul arab da kuma dukkan jaziratul arab wa ma dana zalik da abin da ya kusanci wannan min sham wal iraq kaman sham da iraq ta an bashi juliba ilaihi kasirun min ahmasiha Sannan an janyo ma annabi an janyo masa da yawa daga cikin kumusi ko hmm. kumusi kumusi da ake samu wajen jihadi da an janyo masa wacce ziyarta kuma da yawa daga cikin jiryarsa da an janyo mai daga kawatiha da sadakoki da an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam wa hada'u jama'atun min wa hada wa hadahu jama'atun min mulukin qalil kuma wasu jama'a daga cikin sarakunan sasannin duniya sun ba annabi kyauta sallallahu alaihi wasallam kuma sa'ara bi shay'in min shi manzo Allah bai kadaitu da wani abu daga cikin sa ba an ba shi kyauta ya kamata ya mamaye dukiyar shi kadai ya amfana da shi bai kadai tu da wani abu daga cikin shi ba an gani ya amfana da shi sauran al'umma sun amfana da shi na mini minhu dirhaman manzo Allah bai riki wani dirhami daga ciki ba bal sarafahu masarifahu a manzo Allah ya sarrafa shi inda ya dace ya sarrafa shi aguna bihi ghaira kuma ya wadatar da wani da shi wa qawwa bihi muslimin kuma ya karfafa musulmi da shi وقال ما يسرني أنني أهدا أنني أهدا ذهبا yace ba zai annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam ba zai faranta min rai ba a ce lallai ina da dutsen hudu na zinari ya bi tu'indi minhu dinaran a ce dinari guda daya ya kwana a wajena an gane ban so a ce wani dinari ya kwana a wajena illa dinaran arsudu arsudu sai dai dinari wanda na tanaje shi wanda na ajiye shi musamman dan biyan bashi hmm. shi kawai nake so ya rabu amma ba ka bar duk sauran kuɗin gaba ɗaya ina so ne in raba in taimaki al'umma in taimaki addini shi wadatu ku marratan mutassamaha wato dinarori sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wata rana sai manzo Allah ya raba dinarori ya raba su bakiyat minha safiya sai wani dan kadan ya rabu daga ciki da fa'aha li ba'di nisa'ihi sai ya mika ga wasu sashen matayensa falam ya'quhu nawmun hatta qama faqassamaha wato wani bacci bai rike shi ba bai da yayi bacci ba har sai da ya raba dukiyar duka sannan ya bacci sannan hankali shi ya kwanta wanda ba mai tsarki eh wa ki a yanzu ne na huta amma da hankali na a tashe ki yanzu ne na huta wa mata wajen ruhu marhuna fi na bakati iyali annabi ya rasu alhali sulkensa an ba da jinginansa a wajen ciyar da iyalansa kuma jona yi duk da cewa Allah ya ce wa waje daka a ilan fa'agna Allah ya sami ka talaka sai ya wadatar da kai manzo Allah mawadaci ne akwai hanyoyin da manzo Allah ke samun kuɗi sosai to da ce manzo Allah mai ɓoye dukiya ne ko mai sanya arziki sosai to da manzo Allah ya zama multi billionaire amma manzo Allah in ya ajiye dukiya manzo Allah ya kai budget din shekara ba idan aka samu ganima ko aka samu fai'u ko aka samu kaza manzo Allah ya kai ma shi budget din shekara guda in yi budget din shekara guda to wannan wannan budget din kaga a tunaninka ai abin zai ishe shi har zuwa shekara mai zuwa to da zaran wani ya zo wani talaka ya zo ko wani maraya ya zo ko wani mabukaci dai ko dai wata bukata ta taso wanda ana buƙatar dukiya nan take zai fito da wannan dukiyar da ya budget ya miƙa sai ya koma gidan shi babu komai an gano wannan ko to shine za ka wani lokaci manzo Allah yana buƙatar abinci zai je ya yi rance sai cewa manzo Allah ya rasu alhali sulkensa wato an ba da jingina wajen wani bayahudi rigan yaki manzo Allah ya ba bayahudi dan bayahudi ya bashi abincin da zai ciyar da iyalansa kuma har ya rasu bai samu ya je ya karɓo wannan wannan abun ba an gane kenan ya halatta mutum ya yi mu'amala da kafiri biye da siyarwa in je wajen kafiri bai ciniki tare da shi ya halatta in ci bashi wajen shi ya halatta ya halatta ko sai abin da ya shafi mu'amala ya halatta musulmi da wanda ba musulmi ba misali ya halatta in yi mu'amala da mutumin da yake a cikin dukiyar shi akwai halar da haram dukiyar shi ba wai tsantsa halal ba ne ba tsantsa haram ba ne a cakuɗe to in zan yi mu'amala da shi zan iya cewa to ina so zan sayi abu a wajenka amma nuna min abin da yake halal in haka ne yin haka caji ne ko to me ka ba ta yi kawai in na zo kawai wani na zo siyan wani abu a wajenka wani eh, siyan min da kaza an gane za ka iya zuwa ka siyi wani abu a wajen bayahudi wajen balasari wajen mai bautan gunki an gane yayi yanzu mu da muke shiga daji mu je mu siye doya da da waye da waye a wajen gwari irin wasu daga cikin gwarawa wanda mafi yawa daga cikin kafirai ne ba hmm? ya halatta ko bai halatta ba to ashe ba sharadin kasuwanci bane ba sharadi bane na mu'amala mu ya zan musulmi na'am na'am um yace uh, wa kasara fi nafaqatihi wa malbas wa malbasihi wa maskani wato manzo Allah ya taƙaitu a wajen infaki ciyar wanda yake yi da kuma tufafin da yake sanyawa da wajen kwanansa alama ta da rura tuhu ilai ya takaita akan abin da ta da rura tuhu ilai abin da laluransa ke kiran shi zuwa gare shi gurgurdan lalura kawai zahada fi ma tsiwa kuma manzo Allah ya guji duk abin da ba shi ba duk abin da ya wuce lalura manzo Allah ya guji shi sallallahu alaihi wasallam kana ah, yalbasu ma da ya kasance yana sanya duk abin da ya samu shi duk abin da ya samu zai sanya fil ghalib ash-shamla yana sanyawa galibi yana sanya mayafi wal kisa duk nau'i mayafi ne al alkashin bi kaushi yana sanya ainihin mayafi da kaushi su dai walbura su dai barguna algalil masu kaushi masu kauri wa ya kasi mu alaman hazarahu aka ya tuddi ba shi yana rarrabawa ga wanda ya halarci ya halarci shi yana raba irin irin fulmara din nan irin nau'i na riguna na tibaji al-mukhawwasa al-mukhawwasa bi zahab wanda yake an kewaye su da ainihin zinari liman lam kuma yana ajiyewa yana dagawa ya ajiye ga wanda bai halarce shi ba an ta tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadilatul mal kai kana gari manzo sallallahu alaihi ya tattaro falalan dukiya da zuwa da fi ta hanyar ya tattaro falalan dukiya ta hanyar gudun duniya ta hanyar gudun dukiya manzo Allah bai dauki dukiya a matsayin wani abu ba wallahi sana ya rikice gaba daya wa fihi ala mustahiq da kuma wato ciyar da wannan dukiya ga waɗanda suka cancance shi da wannan ne manzo Allah ya samu yabo ba wai tara dukiya ne abin yabo ba bai kai da dukiyar shi ne abin yabo alaikum salam malam karkashin kasuwancin sai musulmi yana sai abu har ne yana sai eh. eh, sai ka ga masalan ka je wajen musulmi ka siya saboda abu eh, ba matsala wannan ba matsala dan mutum yana ganin ga kafiri na siyarwa ga musulmi na siyarwa sai ya zaɓi ya siya a wajen musulmi saboda a ruwa saboda ya taimaki musulmin ya samu ciniki wannan ya kyauta idan arna ya fi sauki na yana Eh. a shi ne yana bujar na shekara ɗaya in yi bujar ɗin kuma in mabukaci ya zo zai mika eh, shi ne wani abin da yake ajiyewa na an da gida ne a yi wani shi wani bujar ɗin abin da zai ciyar da iyalansa na shekara guda yake ajiyewa. amma duk wani dukiya wanda ba wannan ba zai mika shi zai kwana ba wani lokaci ma ai budget din na karewa wani lokaci ma budget din ma annabi na taɓa budget din إتمام الوفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الحرير ويوم القاسفية نعم شنو تايتم نعم منا شكيني مضارع تماما هزيمة هزيمة أمر سعد Ubada ba da tamamul hazima wa tamamul hazima bayan cikan ainihin hazima din bayan cikan nasara da musulmi suka samu a kan hannun farisawa amma da sa'ad da jam'il aslam sai umarci sa'ad da ya tara da ainihin sarbu da abubuwan da aka tube a jikin kafirai da kuma ganimomin da aka samu daga gare su na wakana an kafira ya kasance abu ne da yawa baka sama kama amara Allah subhanahu wa ta'ala sai ya raba ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya raba wa hana junudahu bi hadha an-nasr wa ana junuduhu bi hadha an-nasr al-mubin wa hanna junudahu sai ya taya ya taya ainihin rundunar sa murna ya taya su murna da wannan nasara wanda yake bayyananne ba'atha bil khums wal bishara ila amir al-mu'minin sai ya aika da khumsi da kuma albishir zuwa ga ainihin sarkin mu'minai amirul mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu man radiyallahu anhu yakhruju ya yakhruju kull yawmin min al-Madina ya kasance wato radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu a matsayin na amirul mu'minin yana fita kowanne rana zuwa Madina yasimul akhbar yana bincike yana binciken labari hatta yaruddahu harru harru zahira har sai ainihin zafin rana ya dawo da shi zafin karshen rana ya dawo da shi zai ta bincike waya ya ake ana samun nasara akan kafirai ko ba a samu alamma ja al-bashir la qala umar a lokacin da mai albishir ya zo sai umar ya hadu da shi wa yasiru sayran asisa alhali yana tafiya tafiya mai gaggawa wa'ala umar man min ayn sai umar ya tambaye shi daga ina ka fito fa akhbarahu rajul annahu atin min qibal sa'd sai shi mutumin ya bada labari cewa shi ya zo ne min ibali sa'ad ta bangaren sa'ad bin abi waqas qala ya abdullah kace ya kai bawan Allah hadisi ne kamar labari me yake faruwa ne qala ah, hazama Allah mushriki ce hazama Allah mushriki yace to abin da yake faruwa albishir ne Allah ya wargaza mushrikai wa Umar yakhdu Umar yana dan taku yana ɗan taku haka Umar yana ɗan yin zambiya wa wara'ahu a bayansa wa rajulu la ya'rifu alhali mutum bai san ko umar bane kawai umar na tambayan shi bai gane cewa sarkin ne bane yake kiran shi hatta dakhala madina har ya to ya shiga madina fa idan nasu sallimuna alayhi alayhi bi imratil a lokacin da ya shiga madina sai ga mutane suna mai sallama assalamu alayka ya amiral mu'minin a gane shi mutum bai san cewa suna magana da amiral mu'minin bane ballantana ma ya tsaya ya saurare shi da muhimmanci a gane sai da aka shiga madina sai ga mutane suna mai sallama da ainihin ya amiral mu'minin wa qala al-bashir halla akhbartani rahimakallah sai mai wannan albishir ya ce ah me yasa ba za ka bar labari ba Allah ya maka rama ka ce kai ne Umar Amirul Mu'minin in baka labari an gane kenan mutane suna ba da muhimmanci ne ga mutum gwargwadon sanin su gare shi hmm. an gane za ga wani lokaci idan waya kana magana da mutum da yawa na wannan in nayi waya ga mutum sai bai yana ba da amsa sama sama to in naga bai gane ba shi to a ya haya salafi ne yake magana daga to akar makalla sai ga a lokacin sai shine mutum ya gane cewa kai wane ne sannan sai ya bada muhimmanci kan abun. wannan dabi'a dan adam ne shi dan adam in ya san ka lokacin da ya san ka to lokacin da zai ƙara tattaro hankali shi zuwa gare ka ina ba san gane wannan to shi ka to shi ma wannan da ya ga Umar ya bashi labari amma sama sama amma da ya san Amirul Mu'minin ne da ya tsaya ya ba da hankali ya ba shi muhimmanci Na eh umar la ba'sa alai ya akhi sai umar shekara ka damu ba wai na ɗauka kawo wulakanta ni bane babu laifi a gare ka ya kai dan uwana ba ba matsala insha Allah hadhihi mawqi'a kana al-hakim waqa'at al musulmi. wannan a din ya kasance shi ne mafi girman waqi'o'i na musulmi ba a faris tare da faris an gani wanda ya tunatar da ni za mu je za mu je sallan idi wannan hidin. muna cikin mota mun kama hanya sai ga sai ga wani da irin kayan kayan kayan kargis din nan ɗalibi ne a majalisi kawai muna matsowa da mota a shi yana cewa mu tsaya to sai ga mun dan matso kawai sai hamu da fada yana ta fada sai na zo kusa da shi da za a dinga yi a hankali kawai sai jikin shi ya sanyi kun ga yi a hankali kun ga bin mutane a hankali ba haka ake yi ba su malam da Allah ka ce ai ba ni kare ba sauran mutane ma in Allah ya baku wannan dan ka sa wannan karcin ba wai ko ya ne ko ku ringa yin abin da kuka dama ba da sauran sa ba zai dai bane so kaga kenan inda ya san ni ne ma ba zai fadan ba amma an wani ne ba zai bai fada kuma ba ba wai yanayin wajen wato ba wai an yi laifi bane da aka yi wannan abun kamar shi ga ka'idan da yake so ya kuma da yake so ya wannan ka'idan kuma da ya ga an kauce kaɗan kawai sai ya hau fada kaga wanda kake yau faɗa baka san shi ba waye ba wani lokaci zaka yi baban ka faɗa ma ko to irin wannan ba daidai bane mutum ya rinka wani lokaci ka dinga dan bi a hankali haka nan masu tuka mota su maka zaliki daga daga wani abu ya dan faru mutum zaka wuce ka dan samu matsala kai da shi ko sai ga ya ya an tayo da zagi wani lokaci zaka zagi malamin ka wani lokaci ka zagi mahaifinka wani lokaci ka zagi ma wani na gaba da kai wanda da ka san shi ne da baka yi ba mutane ba daidai bane وهذه الموقعة wannan waƙi'a ya kasance mafi girman waƙi'o'in musulmi tare da farisawa wanda an kashe a cikinta, an kashe mashhurai na farisawa manya-manyan farisawa general general an kashe su na wa kibaru da manya-manyan kwamandojin su kutila min al-jaysh wato an kashe daga cikin sojoji da yawa harkan wasu sun nutse a cikin ruwa wa katilan wasu an kashe su haka nan wa qatala fiha qatala fiha aghlabu ru'asa'il al kuma mafi yawan shugabannin larabawa sun yaki a wannan lokacin da yawa daga cikin shugabannin larabawa wato manya-manyan musulmi su ma kwamandojin su ma sun yaki a wannan lokacin na li'anna umara lam yatruk lam yatruk ahadan domin shi Umar ɗan Kaddaf bai bar ɗaya ba daga cikin min na gida wasu daga cikin ma'abota darajoji bai bari ya yi jinkiri ba duk wani mai daraja sai da Umar ya ce wajibi ne ya fito wannan yakin ya kasance musulmi ba sa ambatan abin da ke bayan ta na waƙiya me za su yi ambatan wannan waƙiya saboda an fito da manya-manyan mutane masu daraja cikin wannan yakin kuma Allah ya ba su nasara mai girma Sa’ad سعد وقام سعد بالقادسية شهرين سعد بن أبي وقاص يا زونا Umar, وتابيو ينتظر أمر عمر yana ta jiran umarnin Umar Umar ya bashi umarni ya dawo har sai da labari ya zo mai bitawajjuhi cewa ya fuskanto zuwa Madina wa tasrifu li madain ya fuskanto a je a buɗe garuruwa Abu buɗe birane cewa kuma da barin mata da iyalai a basu a can wajen da ya kira aƙiƙ aƙiƙ a basu a can aƙiƙ na ma dunni kafikun yahuduhum tare da ainihin security masu yawa za su kewaye su domin an bar mata ana yi zuwa kama su a matsayin ganima ko kofai amma in an sa runduna da yawa su kewaye su security to shi kenan وعهد إليه أن يشرك أن يشركهم في كل مجنى وأنا وعهد إليه كما يا مش وصية يا مش وصية cewa yayi tarayya da su a cikin duk wani gani masu wayannan security din wanda suka cewayewa mata to in an zo rabon ganima kada a ce ai su ba su yaki ba hana su ganima su ma za a ba su daga cikin ganima in su ma abin da suka yi su ma wani yakin da su ma ma damu almuslimin fi yalanatihim matakar suna mai gurbin musulmi a wajen iyalansu fa fa'ala sai aikata mara bil jayshin ayam li ayamin baqi min shawwal sojojin suka ci gaba da tafiya da kwanakin da suka ragu a cikin watan shawwal kana وكان munhazimin المنهزمين منهزمين لحق babe wa kana wa kana uh, eh wato ya kasance alaika ne laika bi babin ya kasance mafi yawan wanda suka suka wargaje din wanda suka wargaje din na'am sun riski babila wa fihim hmm. a cikin su akwai ragowar shugabanni musammimi na alal mudafa'a sun nace akan ainihin defense kariya ga kansu an gane ku su ba a basu komai ana ba mazajen su ne su mata suna raka mazajen da idan biyan bukatar mazajen su da kuma wani lokaci idan mutane sun yi ciwo treatment da rashin lafiya in namiji ya samu gani ma ita samu kwarai da gaske a ba su je ba kuma sai da miji نعم حكمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله عبيد الله يأتي ودعوت جفينة جفينة يأتي سينا كراو جفينة وقال أسرائيا يا كسان شي كريستا نشي إن صار haira haira daga cikin ainihin kristocin da na haira falamma halautuhu sai. a lokacin da na ainihin hau kanshi da takobi na sallaba baina ainihi sai ya daskare a gaban idanuwansa wato ma'ana kawai ya sai ya mutu sai kawai ya daina motsi ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنه ابنة Kasu لؤلؤ كسما تاشي عبيد الله ya yi يا zai kashe duk wasu ajamawa da suke garin Madina saboda su suke janyo wa mutane matsala a gane saboda ai an kashe ainihin umar dan kaddaf to a kan haka ne ya yi alkawarin kawai to shikenan duk ajama wannan da su suka kawo matsala kashe umar dan kaddaf wato ajama suka yi masu musulunta nan zai bi su ɗaya bayan ɗaya ya gama da su an gane kaga shi yayi haka ne akan kishi kuma ba shi yana gani yana kishin umar dan kaddaf radiyallahu anhu saboda haka sai je kashe wannan krista din to daga baya sai ubaidillahi ya tafi fa qatala ibnata ibnatan li abi lu'lu'ata sai ya kashe ibnatan ya kashe wata diya na abi lu'lu'ata al-abinan al-majusi ya karama fa ya karama ita ma ya kai ta lahira saboda idan an bata ta girma za ta zama to hadari ga musulunci ta ma islam tana da awon musulunci ta yarinyar yarinyar tana da awon musulunci amma wannan bai sanya shi ubaidullah ya kyale ta ba wa arada ubaidullah Allah ayyada Allah ya dawo alabiyan bil madina illa qatala wato shi ubaidullah ya yi nufin Allah ya dawo Allah ya da'a sabiyan cewa kada ya bar wani sabiyan kada ya bar wani wasu prisononin yaki a Madina da irin bayin nan a jamawa kada ya bar su illa qatalahu sai ya kashe shi saboda abinda aka yi ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu na'am fa ijtama'a al-muhajiruna al-awwaluna alayhi sai ainihin muhajirai na farko suka taru a gare shi hau suka hana shi suka ce wannan ba daidai ba ne ai a cikin wayannan mutane akwai wasu sun musulunta wasu kuma mutanen kirki ne wata wa'adau wata wa'adau suka yi masa barazana suka kice shi to in ya ƙara yi za su mai kaza su mai kaza wa qala wallahi la aqtulannahu yace wallahi sai na kashe su yaya za a yi a bar irin wayannan mutane suna zaune suna yin barna ki gashi an kashe mana amirul mu'minin wallahi ba zan yadda ba na wa ghayruhu la na wa ghayruhu wallahi zan kashe su da wasu su ah, Na. wa arada bi ba'd al muhajirin wato sai ya bijiro ga wasu sashen muhajirai falam ya amru bil as bihi bihi wato amru as bai gushe ba yana tattaunawa da shi ubaidullah hatta dafa ilaihi sai har ya miƙa wa ainihin ya miƙa wa har ya miƙa ma amru bin al'as takobi ya mishi dabara har ya karbi takobin da ya ce zai ta kashe mutane da shi an gane ku ya mika mai takobi na'am falamma nafa ilayhi sayfa ta'ahu sa'ad bin abi waqqas a lokacin da ya mika mai takobi sai sa'ad bin abi waqqas ya zo jansa wa haqada kullu wahidin minhuma bi ra'sihi wa ibi kowanne daga cikin su ya kama kan dan uwansa ya tanasaya ne suna yi majuna nasiha hatta majuna nasiha hatta hajaza bainahuma har ya zama to wato an kange tsakanin sun ware an kange tsakanin su eh ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع sannan sai Usman sai Usman ya fuskanto fi tilka layali kafin ayi masa mubaya a wannan daren kafin ayi mubaya ga Usman sai Usman ya fuskanto hatta waqa Ubaydullah wa masa tsaya har ya zama to ya haɗu da ainihin ubaidillah suka tattauna su ma fa azlamat al ubaidillah jufaina sai ƙasar nan ya yi duhu ƙasa ya yi duhu ranar da ubaidillah ya kashe jufaina wal hurmuzan da kuma hurmuzan ƙasa ya yi duhu wato mana hankali ya tashi ranar da ubaidillah ya kashe jufaina ya kashe hurmuzan su wa'annan gaba ɗaya ba musulmai ne su amma a tunanin shi musulunci su biyi ba saboda ya ga wannan hurmuzan din suna yin mitin da wa da abu lolo hata almajusi tarkumanta ya ga suna yin wani mitin kuma da ya zo ya same su a gabansu yana magana da su sai takobi irin lankwasashe irin gariyo din nan sai ya faɗo daga cikinsa kuma wannan gariyo shi ne ya gani da shi aka sha ainihin umar bin khattab to sai yana tunanin wannan mutumin kawai ya shigo musulunci ne zinzigi ne ya shigo musulunci ne don ya yi kaza a tunanin shi to shi ne sai kashe shi wa muna ta abilu lu'a anan nas kuma da kuma diyar abilu lu'ata ina ba san gane wannan eh sai kasa yayi duhu ga mutane thumma wuta bainahu wa bainahu sannan sai aka kange tsakanin shi da Usman bin Affan na'am na'am falamma فأما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار a lokacin da Usman ya zama khalifa an gane ko Usman ya zama khalifa sai Usman ya kira muhajirin da ansar gaba daya qala ashiru alayya fi qatl hadha ar-rajul yace ku wato ku mun ishara wato ma'ana ku ku bani shawara ku bani shawara dangane da kashe wannan mutumin alladhi fataka fi wanda yayi ta'addanci a cikin addini ya kike ta mutane واجتمع المهاجرون على كلمة واحدة sai muhajirai suka taru kan kalma ɗaya yushayi'una usmana ala qatlihi wato suna karfafa usman suna goyon bayan usman cewa lalle usman ya kashe shi kawai wajullun nasir ya kashe wa ya kashe ubaidullah wajullun nasir a'azam ma ubaidullah amma kuma mafi yawan mutane mafi girma suna tare da ubaidullah suna goyon bayan abin da ubaidullah yayi duk da abinda ya yayi ba yi tare da yadda hukuma bane kuma ka bari sai gama garin mutane mafi yawan mutane sai suna cewa abinda ya yayi daidai ne wayannan mutane ajamawa da suka musulunta yan ta'adda ne gara a da su gaba daya Madina yaquluna li Jufaina wal Hurmuzan ab'adahum Allah suna cewa ga Jufaina da Hurmuzan suna cewa Allah ya nisantar da su Allah ya tsine musu misali an gane kaga anan wajen yanzu me ya kamata gwamnati ta yi farko dai mafi yawan mutanen gari ba sa tare da gwamnati mafi yawan mutane suna kishin usman bin affan a suna kishin umar ɗan kaɗa kai wannan kisan da aka yi umar hankali ya tashi suna ganin kawai duk wani ba jami duk wani sabon musulunta kawai a kawai da shi wanda ba ainihin asalin shi kaza ba saboda kawai madina ta zamanto ta tsarkaka wasu kuma sun suna ganin a ai akwai mutanen kirki akwai kaza akwai kaza to muhajirun da ansar su kaga manyan akwai manyan malamai a cikin su suna da kuma tarbiyya na manzo sallallahu alaihi wasallam su ne suke ganin a hukunta shi sa'annan kuma ba lalle bane a ce wai duk mutanen da suke ajamawa a garin mutanen banza ne ba lalle bane to su kaga ba su da yawa kamar sauran na'am na'am yace la'allakum turiduna an tattabi'u umara ibn yace wata kila kuna so ne a ku ɗauki fansa ga Umar game da ‘ya'yan shi, kuna so ne ku wato ma na ku ɗauka Umar fansa game da yaran shi ko? Fa kasar fi zalika al-lafz da ikhtilaf. To sai ainihin hayaniya da saɓani sai ya yawaita ana ta hayaniya ita mu gwamnati tana tana duba maslaha ne yayi. Maqala mm. Amr bin As al ya amir al-mu'minin. Sannan sai Amr bin As ya ce wa Usman bin Affan ya amiral mu'minin inna hadha al-amru qad kana qabla an yakun ay yakuna laka 'ala an-nas sultan wannan al'amari fa ya kasance kafin ka samu shugabanci akan mutane wannan abin ya kasance kafin ka zama to amiral mu'minin fa'arina anhum mu muna baka shawara ka kauda kai daga gare su ba kar ka dauki matakin kashe su dan kada ka janyo matsala ga al'umma musulmi farraqan nasu an khutbati al-amr sai mutane suka samu sabani daga gandagare da kudban amur. an taha ilaihi usman sai usman ya kai zuwa gare shi wa wadda rajulani wal jariya usman ya ƙara da al'amarin usman ya ƙara da wato wannan al'amari sai ya da diya na ainihin mutanen nan guda biyu da kuma wannan yarinya da aka shi biya diya wannan ne abin da usman ya yi bai kashe wannan ubaidullahi ba saboda za a ɗauka ubaidullahi ya shiga cikin wani rudewa game da kashe usman a kashe umar kuma mafi yawan mutane ma sun goyi bayan abin da yake kai idan gwamnati ta zo ta yi wani abu to zai iya janyo matsala ga gwamnatin an gano wani ko hmm. eh an zuwa matsala bare da gaskiya ka kyale shi sai ka ga wani lokaci kana gwamnati akwai abin da kai shugaba ne ma ya tsafin ka kai kanka in ka ce za ka yi magana za ka iya janyo matsala ko sai ka kyale eh kaga kuma yana nuna mana muhimmancin shawara ga shugaba eh na na huwa da bismillahir rahmanir rahim ani karatu na wa alaikum salam na idan ana ganin zai iya kawo sabanin da wuya iya maganin shi a bar shi za a kyale shi ba za a ɗauki mataki a kan shi ba sai lokacin da ya dace a ɗauki mataki lokacin da aka fahimtar da jama'a suka gane hadarin abu eh wani lokacin za ga wani abu ya faru wani lokaci ga abu ka san abu banna ne kace zaka saba shi zai janyo matsala sai ka dan bar ba wai dan kana jin tsoro ba dan tsoron kada ka janyo tsafani da bala'i da al'umma musulmi asiyani hatta shugabanni masu mulki suka duba wannan aiki saka shugaba ya kyala wani mutum ba wai yana jin tsoron shi bane lura da abin da zai faru sai ta lallabawa saboda a rabu lafiya in ya ce zai taba shi zai iya samun nasara wannan kashe shi amma in ya kashe shi me zai faru an gani a nan wajen sai ga aka duba ma bai tufa ya ce idan ana ana saɓani tsakanin dangi an gane sai a ce alƙali kada ya hukunci sai ya san me ya faru sai ya san waye mai gaskiya idan ya gane mai gaskiya ya san cewa idan ya yi hukunci zai iya kawo gaba na ainihin dangi na har abada ya za ka saka wani hukunci sai kira zuwa da suru sai kira mutum wani na san fa wannan abin da ya faru kai ne da gaskiya kan Allah kai hakuri ba wai ban son baka hankali amma ina jin tsoron zai janyo gaba ga danginka kuma ya yi gaba zai lalata ainihin zumuncin har abada Don Allah ka yi haƙuri a yi ba kuma sai ya kira shi ya zauna da shi sannan sai ya zo kotu sai ya yanke hukunci shi to alhamdulillah dangane da abin da ya faru din nan na yi kira zuwa ga sulhu ina fatan kaza kaza sai ya sulhu tsakanin su haka alƙali dole sai ya zama mai ilimi da mai hangen nesa haka ne shi ba shugaba eh wannan ne wannan kabila eh maka kana duba na yake mabiya a can da cewa ya saba ka na mutane wani ya kama ya ce ya ce da kai kashe bisa na ana tsaye kai eh. yana da adalci da shi a fili shi da shi gaba yana duba da aka taba shi za a iya hamsa kabilan sa za su iya hamsa ya samu ya yi ci mm. zai iya bari shi mana in ya ce in an taba shi zai iya janyo musiba ga najeriya sai a ɗan dakata sai a bari shi na wani lokaci amma duk wani abu da ya shafi mukami ko wani abu duk a sami ido kuma a takura mai sosai ne kaga kuma sannan na ji labari an ce wani shugaban kasa wani tsohon shugaban kasa ya je ya yi magana ya je ya yi magana kan wani shi ma ya ce da Allah kada a kuskura a miƙo shi ga Najeriya da kada Najeriya su yi hukunci wato shi ma ya nuna kabilanci ya goyi bayan bangaren shi saboda shi wannan bawan Allah kabilan shi ne sai je samu ainihin China Republic of Benin ya gaya musu cewa kada su sako shi domin kada ɗan kada a miƙa ma Najeriya kaga irin wannan abu akwai matsala sosai shugaban kasa kuma da taɓa yin shugabancin kasa wanda yana so ya ga Najeriya ta zama tutsun tsiya maɗaurin ki ɗaya amma shi ke irin wannan kaga yana nuna wa mutane Najeriya ba tsiya maɗaurin ki ɗaya ne? yawwa ba irin shi ya kamata ya wannan abun ba ba shi ya kamata ba abun kunya ne ya tsaye wanda ya tura wani abu ya yi cewa shi ne sai ko da a ce shi ya faɗa shi zai iya musawa sai ce ba shi ya bai wani amma shi kawai da kanshi ya kama hanya ya je can wajen ya yi magana ga benin din je? O a yanzu sun yadda cewa shi jagoransu ne? A da a lokacin da yake mulki, ya zaki suke cewa bai yi cewa shi kaza ne. Eh, gaskiya <laughs> yanzu ya ke ciki a su birin sun saura zaɓin birin ne eh, ya fi min shigo? eh to zai iya shugaban za a iya mai uzuri kila shugaban ya je da saboda an matsa mai saboda zahiri babu wanda ya kai shi a da a cikin shugabanni yana kishi daga kasa ta zama ɗaya akwai wani wanda ya taɓa cewa najeriya jaga-jaga wani mawaki cewa ya kamo shi najeriya ce jaga-jaga sa aka dambo shi a aiki a kamo shi ya gudu mutumin kuma kaga duk abin da ya zai kawo sabani gari ba irin abin da zai kawo rabewa ya yi wata magana ya ce sun ba da jinin su ga najeriya lokaci kaza to ba zai taɓa yiwa ya goyi bayan najeriya ta rabu ba kaga muka duba wannan kuma zai muka cewa to yana kishin najeriya fujiwa na shugaban sai ya mai adalci yana su tukilan mutanen shi ya ga mutane da yake mutanen shi mutane ne masu karfin tasubanci wala Allah sun tura shi ya ga ba yanda ya iya ya ga ba yanda ya iya kawai sai ya miƙa musu wuya da kada su zamanto sun kyamashe shi sun nemi wani alfarma ya kiyata ta za su iya gani so yanayin kasan gaske Allah zai sauki hmm. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa